وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يوم كان الجمعه رمضان يا رفانا على الذي بدا الرجيم da bakwai hijiriya kuma yau muna bakwai daidai وشيء لك يتوكل أخوة شكرا كالمبيد الشيء الشيء الذاتية والنشين أنهم لا ومشاشية تقسيم القرآن من جمع التي يبقى ومن التي نسعى ونعلم التي كانت مع الرجل لوي إن مع الرجل من قرآن فقط على وقرآن نيجيريا الله يكرم منا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فنحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى نعم. هلا بحب الذكر كيف سوى ومن أعرف عن الذكر فإن له معيشة ضنكا هو ودا أعرف عن الذكر يبدري بالبر أما كنا نتاكم نتوقع ونزونا من محمد رسول الله عليه وعلى آله وسلم يبدري كيف قرآن الشيخ ومن كيف أليه بشيء ويدعى الأسوأ كنا أبو الأسوأ من ya yi wanda Allah ya kashe shi a yakin badar to da buƙaci ne ba a yakin da aka nasa to da duk wani ma wanda ya ke da irin wannan da ya ta wuce wa ta Allah a cikin da su mun shi da banka to hakika a rayuwa kwamfutacciya ta tabbata a gare shi ونحشره يوم القيامة الأعمى مضرب الشجرة القيامة غاية قال في رب لما حشرتني أعمى ألا يحسسك شيء بانا جميل وقد كنت بصيرا بعد كنا جميع الدنيا قال في يومي بيدي كذلك أعطتك آياتنا وما يذكرك شيء هكذا وأي آية يسلمون في الأسمان الديني فنسيت في الثالث والعشرين وكذلك لو يكون ذلك ذاك كما يضع ذلك ولا أرسل ولا تسمع فيه ذلك Ya aka an baka a yanayin da kai da kanka za ka san cewa shakkace ne kai da baka da rawo lafazin mai shakkan bankan rayuwa ko mutacciya to a nan tasiri sun yi kuwa da zamiya wajen bayyana ne a ke da ita sai a sa da aka rawo da suke nuna cewa ita wannan rayuwar ta zuci a kabari kamar yadda aka rawaito daga abu hurairah da Allah ya kara da a gare shi wanda al-imam ibn hibban ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin khadra mu'mini a cikin kabarin sa a cikin turiyar gona yake ويرحب له قبر متبعين ذراعه za a dinga fada da masa kalmominsa har sai ya yi kafin arba'in wa yazidu kabarin nasa ya yi haske hatta ya kuna kallon kamari lailatul badari har sai ka ga hasken da ke cikin kabarin kamar hasken wata daren cikarsa هل تدرون فيما أنزلت فإن لكم معيشة ضنكا كنتم هو أكون على ذلك فمن الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضربتك فيقول الله ورسوله أعلم ألا يتمثل يتكفل قال كيف عذاب كافر في قبره أي كافر من شداء عذاب في قبره يخلص عليه ستون سنين ذا وشجاع سكر ذا نيسو نيسوشي من يرجع saba'in sai aka ce wa ƙarar zai ce wa har ta zo mana kirni kusan da ake tafi da kirni a cikin kizai sai sai sai kin asu na hayya ana nufin me sun shi ko kizai guda da ilmu guda da guda da ilmu da da kulli hayyatin sab'a hudu kowane mutum da gaskiya yana da kawuna guda bakwai kawun bakwai ya kushuna wani وينصرونه وينفقون في مسلم الى يوم الوقت ذات ذلك يعطش الشيء الخدش يخلقون ذات يعطشيش يعطش كما أتكلم قاري يدفوني مرسوم حنا من الفرد تاسكي يعطش وانا هذا الرسول مثل نفسنا حنا عيدا ده الفرد تاكرنا ذاك يخشونه لك من يا ويستقونه kuma za su dinga a za su dinga cizon ruhallattu shi ne cizo irin na sauro ko kuma dabba da take da wani shi ne alallattu to amma mutum shi ma ana kira sa alallattu saboda harshen sa bi manzilati a kamar a matsayin haƙora ne kuma a cikin sa wanda yake da haƙora wai da kasu da mutum su cije shi san an ce ya fushi san kuma ciye wai ya kwaku na fi jismi ke kuma su rike harin ya ba da an shawo wai ya kwaku na fi jismi ne mutum ya kawai an ce ya kwaku na wuce mutum suna suna harin sa duk da cewa harbi masu harbi a cikin dabbobi da kwari sun haɗar da kamar kudin zuba da kuma shi cinin kucijin da kunama da jinsu suke hali harbi na ma'ana an faɗi magana an ce harbi ba irin harbi irin na jatai da ku mawata muna cewa harbi shi da suna cewa hau ya hauru su amma kuma ya harbe shi to shi wannan alladu ake kere wani a cikin ya fara sunan da ilmi daga abu da yi da kudiri Allah ya ƙara da a gare shi da lafazin fayan hashin da wayan da fatan hashin wa taldawar yadda lafazin hadisin yake a cikin sirrin cikin shi ne eh, daga abu da yi yake cewa tare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ya fito daga wurin sallah ko da na ka bin asabi ya fita shi sai tare da wasu sahabbai suna dariya irin hanya ba ana dariya فقال سيدنا سأكتب ذكر هذه اللذات ويوي أبدا لرجل الجنة تجري سوى لو أكثرت من ذكر هذه اللذات لشغلت ما أعرف لو كنت يوي تسنى مجوى لرجل الجنة إذا كان شغلت ناغبا وغيرها من الأسنان ويوي تسنى مجوى لرجل الجنة فإنه ما من يوم يمر على الخبر ومن باب رانا ثلاثة تسير وخبري إلا ويتكلم ba sai sai kabarin ya yi magana sai ce ana bai su kaza ana bai su kaza sai ka sa ni ne tashin tsutsa, ni ne tashin kunci ni ne tashin zafi sai ta kawo abubuwa na ban tsoro na maza da ta kai za ma tal'abdul mu'min idan ba wa mu'mini ya mutu kala da sun kabaru sai kabarin ya ce masa ahlan da sahala da marhaba lalai da alimara da kuma kuka da ahabba min shi'a da rahar ilai dama kai ne wanda na fito a cikin da ke tafiya a kai da wani kulli cikin yau ba su tara sanin gidi tun da yau aka hada da kai za ka ga yadda zama za ka tsoro na ce bai yi wata wanda bai ce saboda himar da ba ta shi sai aka fata da aka shi kamar da tafiya ga wuta wai ka kula wani babu da lantarki sai a fito da koma zuwa wai za ka da alfufani أو تروي الفاسد أو تروي الكاسب أو تروي المنافق شتاء في سورة الكريم أن الألباني كيف في أحد الهوس فإذا مات العبد الكاسب أو الفاسد أو الفاسق أو المنافق قال له الحضر في قبره بتقانا لنفيقانا رجاء بين السنة في أخينا يوجد شخص أن في ذلك يجب المقام ضربا ما فيش شأن كبر فيضيق له في قلبه حتى تختلط أخلاقه حتى أردت تتجاوز عن شنها أصل سوى تتجاوز عن لما قال أشبك بين عبادي سيحة إن يكون في النفاق حتى أردت تتجاوز تفكري تشكيل استمتاعه في حكي في حكي كمان الله يمنع ياسم في شغله أذلك ويسلط عليهم سبعين تنين فيكم أتكرم مثلا من يوم تشيزي كجا سبعين قال أنا أنت الأجل ستين تنين لو أن التنين من الآن نفخ في الأرض ما نبت في الأرض ما بقي في الدنيا دائرة لكم أنهم تشيزي فتوى فتوى تشددت الأرض الدنيا wannan dafin zai sa duniya sai ta wani ba ce za ta kara kan komai da yara komai da yara ba za a zo da tabbata ne hashin su wata lantarki kaga an na hashin da alkadashi ala ma'ana sai su duka ya kushinsa tan hashin suna ya kushinsa wata lantarki suna harbinsa a tasu su bi ne ya fita har sai an zo rana mai tarihi جل على شيء كبر أرض من رياض الجنة وحفرة من حفر الميراث كبر الكريم أنه بونا البونا في قدمة الرشاة تاوى الجنة وكل المرام يوجع فإن لهم عيشة مبركة ينادى رأيوة الكنسي أكبر أرى الأول الكنسي من يأكل عن الرياض من طرف da wannan ne ayi ta wasu malaman suka kafa hujja da cewa wannan ayi tana da cikin ayoyin da za a kafa hujja da su akan azaba ta kabari ونعشره يوم القيامة أعمى فيكم فإن شفاء domin girma a yi masa azaba wato ta inda baya gani ta inda baya sai su yawa wani ya kada shi ba na ganin da shi na gani a duniya wannan ita ce hakikanin makanta ta hakika amma makanta ta tsarashin gani a duniya jarrabawa kuma Allah ya kan jarrabu bayan kama da yake a cikin manyan sabon da su duk rasa idanun su kama kuma zuwa ba. Allah Allah da kan kuma da ya abdullahi ne su duka rasa tafi da ganin su amma sai Allah ya sanya musu da karfin kwakwalwa da karfin hadda karfin imani Allah ya amara da ta in yuzrikum Allah من عيني نور الله ففي فؤادي وقلبي هما نور ابتدأ الله يا قول كلها بتجديد ما لا نعرف الله يا رحيم حتى الناس يقومون في المسيرة وذاك مكان لا يدع في حقيقة المكان أنا طبعا شكر الخاتم متى لم يرد هذا فيها المياه sai su dinga tsokanar makafi da wannan ayar ciwo za a tashe su a ranar kiyama ba wannan ƙarya ce makafin da za a tasa baya ganin a ranar kiyama shi ne wanda ya ki ganin ayoyin Allah a duniya ko yana ganin a duniya ko baya ganin in har ya koma zuwa ga Allah da wannan laifin Allah da ya ce ba to yi shauri yawan kiyama ba za a tashe shi baya ganin a ranar kiyama wanda kwafi ya tsaya ya ba abu da Allah ba kwafi da kwafi sun karɓar صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الله ذكر شيء شيء نافذ هدى الدنيا قال كذلك تلك آية ما نسيتها وكذلك اليوم ما أعرف فزور وتمنى ذلك وكذلك اليوم النساء وليس كفاية ولا أمن هذا والله لا يدل ولا يسعى ولكن بايع كفري وبايع الله tabbas kuma Allah baya annabiyan anan shine at-tarku wal jamaa kamar yadda baka ba wa ayoyin muhimmanci ba ka basu to kai ma yau za mu ba sai ya zama halinka kama halin wanda ba an kamanta da yana wajen saboda za ka kada ta min asara dama aka wanda ya kanna a duniya a kan mutum ko a lafiyar wani mutum da ya raya da بإيمان بآية والعذاب الآخرة أشد وما قد عذاب الآخرة في الدنيا لو كتلوت درس نظام النسوة درس نظام البلد العربية وما أخشي شيء أكيدنا من كاتبين وكما عذاب الله أن يقع cikin kabari to dukkan su ta azabar da za a yi ranar lafiya a shafi ta fi sanani wa a samu ta ba a ne ita ta fi da Allah ya ce shi na'am أفلم yahdi lakum yanzu bai bayyana a gare su su gane ba a awalan ya ta bayyana na lakum fa yahtadu saboda lafazin al shi ne gane to amma idan an ce hadafu ya hadini kai tsaye na ta ta'addi ne zuwa ga makulun bihi wannan lamun ɗin da aka sa lahu da lamun ce da cikin akwai tabni akwai abin da aka akwai ma'anar da aka kara wa kuɗi da shi sai zama ma'anar tabayyu أو لم يتبين له فيعتبر يجب أن يبين الأمر إذا ما بدي أعرف سجان سوى كم أعلتنا قبل من القرون باسو أي كابو سوى أهلك حتى مثاني وقتي الحالي كنت تقرأ يا أرم يمشون في مزاجهم سنة أفضل سياسة زي جدا أن تتبقى دعوة تقوم دعوة سنة أجنية تعالى وسكمت الدعاء كم أهلكنا من القرون نو تهلكر نمر بعد أن تسوك أرشم فيها أو لم يهد له يدل تجاني أمسر ونن كما بيت تسيه يدلي تدلو ونسار فتنا بيوامش تابتال من يمشي الذين قاتلين سنع دي تجد أجل أن نمر إن لكم ذلك الآية الذي فأنتم منا على كروة المجيه هل الله تجمع في جيسك تبتد أمانك الرسول akwai ayoyi na izina da irin nuha amma masu gajewa su ne masu hankali an nuna da nuhiya Allah na haka da haka an launin mutum an nuhiyatu ita ce shi ne hankali to da irin nuha da masu hankali aka gaya masu magana sai su tsaya su kar da wani abu mai fa'ida a cikin magana abinda Allah ya fi nuna shi ne kiyaye kawai ta. Ya Allah ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة بعد أن الله في الأزل

kuma akwai masu da bari a cikin su don haka Allah wasan sarki ya hukunta cewa ba zai azabtar da su shirin yadda ya azabtar da zamu da a to ba dan wannan kalimatun ba wa adabin musamma da kuma kowa Allah ya sa mai lokacin mutuwa da daban da wani zai fita a Bada, wani za a kashe shi a hudu wani kuma zai fita a cikin gidansa wani kuraye za su cinye shi wannan lokacin da baka sanya ba ne shi ba da wancan faɗin ubangiji ولولا كلمة سبقت من بك لكان لزاما وإذا عذاب التبكير وإن كان لا تازم ما حتى مرسوها من وأما كلمة سبقت من ربك وأجل مسلمة سبحانه رانا تسوى إلى إسراء الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لعلك ترضى اصبر على ما يفعلون فجوري وأبن دا سكي فلا كيفري أبسا سنني تشوتر وأكن أبن دا سكي فلا من سنسي وينا أكد دام كريم مخاكا ومن سنة متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فسنا تفعلوا إننا مبتلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ألا تكون لكم ميعاد يوم لا تتأخرون عن الساعة كما تستقبلون وألا تقدر على ما يعني إيه؟ إيه يا يحكي يحكمون وسبح بأمر ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فمن كيف لا tare da al'amar godiya ga ubangiji gabanin gudowa da kuma gabanin fara saurara wani ana ta ne sannan kuma in dare ya yi wanda ya haɗa sallar zanen da azara da asar da makarwa da shafi an faɗi lokutan da ake su dama lokaci guda lokacin gudowa a sallar lokacin yini da lokacin dare wannan a lokutan ake yin sallolin nan guda guda biyar لعلك ترضى فتك واطراف النهار لعلك ترضى يسلم بها كارثان يرجو ربه سبحانه وتعالى تدعوه في سباك ينا سباك حتى يتكابر في مكة يا يدي لأولك نيمة ما يدي لتعلمكم أفضل لك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فرزق ربك خير وأبقى to a nan da aka umarci manzo su sallama da yi salloli akwai tafasil na bayanan salloli wanda duka a karatu kanmu na bayan na tsawaitawa don muka zo ire-iren waɗannan wurare to sai mu ihala zuwa ga wannan karatu namu akwai bayani mai faɗi game da abin da ya shafi lokacin sallah a cikin wannan aya wanda kuma ƙarshe aka tabbatar da manzo zai sami yardar Allah ta yadda Allah zai ta bashi domin ولكن لعلك ترضاك كيف يدعى ما كيف يدعى لعلك ترضى إذن كيف يدعى كيف أن يدعى كيف مسي أبا كتاك بكل بزيك مستدى ولا تمدن عينيك إلى ما مستعنا به أزواج منه يا يا رسول الله لا تمدن عينيك كدك كتلك ميك إذا بها كنا أتم كان أتلو كارد شعوة دسارا ما مستعنا به أزواج منه irin abin da muka jiyar da wato mazan su da matansu ɗaya daga cikin tafsirai da ake sai zama azuwa da su da matayensu minhum su. don ba kowa ne ma yake da kamar sun ko kuma ma matta'na bihi minhum azwajan kenan sai zama ka fara addamar da wannan wannan abin da muka jiyar da su daɗi na nau'o'i daban-daban a shahar minan ni'am domin za ka iya zuwa ka karanta kai a matsayin ka na mutum Allah kana ta fama da rayuwa wani kuma ya saba wa Allah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi da yawa zahara tal ta duniya. wannan kawa ce ta rayuwar duniya kuma mun ya kada ne na kun fili da mu jarraba su kai sai kai ta fama da yanayin rayuwa النبي صلى الله عليه وسلم أمام الإمام أحمد يروي الإمام الحاكم لابن حبان دقى محمود ابن لبيب دقى عبد الله بن مسعود الله يبارك أن الإمام الحاكم يروي شيء دقى محمود ابن لبيد دقى النبي صلى الله عليه وسلم أن أحمد يروي شيء دقى محمود ابن لبيد دقى أتادة ابن النعمان دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم تقيمه من الطعام والشراب أو ترواية من الشراب أو ترواية إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم تقيمه من من الشراب أو ترواية كما يظل أحدكم يحمي تقيمه من الشراب أو ترواية كما عليه وبيتي يكرم katange babu tsaro ne ya hana shi duniya ya zama babu duniya wacce wacce a hannu kamar yadda ɗayan ku yake hana mara lafiyarsa abinci ko abin sha yana jin tsoron kan wannan abincin ya ɓata masa to Allah ma baya son ya baka duniyar in da ka shagalar da kai gaban neman lahira kar ta wadatar da kai gaban roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kar ta cewa ah, wato kai ka wadatu dama kallon inda insani la yasa za a ba a musara to ubangiji ba ya son kai wannan dagawa yana son kullun ka zama na amma kafirai kuwa ba saboda kaskancin su da wulakantuwar su a wurin Allah ba dan kar masu karamin imani su rutu da kafircin kafirai ba da duk kafirin kuɗi zai Allah ya ce falola an sunan na masa falola تكون الناس أمة واحدة لجعلنا نعم. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا جبا ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا فالآخرة عند ربك للمتقين الله يسي بعد بكر متاني سيزم غباكي ساعة أكن الدين أين كابر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر بعد ذلك أحد أتمنى ما شركا بنتبا ودا يتغان شيء على من يفرض الرحمن الذي يتم من فضة دا رب ممكن ينا كافر شيء sai ya zama kuɗin da za mu ba shi ma ya kai gidan sarrafin gidan sama sai shi na dinari wa ma'arij alaiha yadharuna wa tukrufa matattakalar a matattakalar da zai hau ma ya je gidansa ita ma sai Allah ya bashi ta azurfa ta zinariya wasu kurba da jin nau'in kayan alata na duniya ba hukumar Allah ya tsawo in kullu zalika lamma mata wal hayat duniya amma duk wannan jin daɗi ne na rayuwa wani rabbika wal akhiratu ita kuma lahira ita ce tafi alkhairi inda inda ba su takawa saboda ita duniyar da kake ganin ta yana shi fita ta ne kuma Aa, wa mu al-duna samun ilhamun da za mu abu, mu faɗa a karamar suna wani aama, mu fayyabun raffi Wa mu al-duna mafidala a abubuwa, a jara allah ya ke kala. Kuma ba Allah ya ne na na mutu, wa rizu ba kuke ka da ban yi ba. Na labirawa shi ba sai in ya ba ka wa abu, kuma isa ce take ke da ruwa Shuka ku arzikin duniya wa duniya illa nadaratu aikatin idan zarra min ha janibun jaffa janib ita duniyan nan da kake gani kamar nuna furanni ne na fulawa ko na bishiya ko na shuka ko ice idan wani bangare yana yin kore wani bangaren kuma yana yin yana bushewa san yana tashi san yana bushewa haka duniya ta duniya rawar ɗan mata na gaba ya koma baya da haka duniya haka take rigima hankaka yau ka ga fari gobe ka ga baki zai wahala duniya ta fara maka kuma ta kare haka ta fa aljanna in ka shige ta to a haka za ka yi ta zama sai dai kare ni'imar da haka ne kamata ka yi shine ka nemi aljanna a wajen ubangiji sai Allah ya ce da ba za a rasa وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعم الله يتي وأمر أهلك بالصلاة سننك أمرت إيالنك بالصلاة ديو الله أعطاني من صلاة واصطدر عليها كما تيحني تجوري وإن صلى فقودا إتصلى تنادى وحلق inna halaka ziratun illa ala al-khashiin haka take tana da da wasu kushudi domin tana tana tana buƙatar ka tattara komai na ka addini ka fuskanci ka subhanahu to kafin ka saba da ita ta zame maka wannan jikin ana da shi to da kai da iyalan naka tsaya ku ji ajirce akan yi wa Allah da'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da na ma ta ji labari cewa manzala kuma an kawo wato an kawo yanki lokacin da aka ta wani wani wani yaki aka ji aka samu ganima ta ku yanki sai ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga ya Allah sallallahu alaihi wasallam Allah hadisi fi sahih Bukhari cewa ga halin da nake ciki ina yin nika ina yin al'amuran gida ga shi kalga har ta fito a hannu sai na ji labarin akwai kayayyaki nake so a cikin kasanka a tsawon a ɗaya wurin wasu a bani da za su da taya ni biyo wani na dan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na na ya ta ce dan Allah yana yana yana ne ko kuma za su sallama da ya ji ko sai Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce so ku je gida sai na rawa ذنب الثاني سيما ترى يترتب المطر قد يترتب سيدنا ابن ابا شارج جاء بريشي تعرضنا نقائمة سنا حوتا وحر حوتا كما تادم وقد أخذت آه سكي سنة ناجد وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخذت وعلي مرجعه sai maza za sassa ma ya samu ɓangare na shimfiɗarta sai ya zauna sai ke ta, kamar yana kanta sun zo neman kaza da kaza sai sun gaya muku abin da shi ya fi akan in ba ku ya fi yanke da za su taimake ku ku yi tasbihi ku yi tahmidi ku yi kabbara bayan kun gidan da kowace sallah talatin da uku talatin da uku talatin da uku wannan shi ya muku alheri komai da shi sabon Allah sallama ya fitar da su da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarce shi da ya umarci iyalansa kuma shi kuma yana jaje da cewa akai har sai da Allah madaukakin sarki ma ya yi shi sun a farkon al'amari Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqum Allah ba ya san cewa ana tashi kai sallah

كان عليك الثلث الآن وطائفة من الذين معك أنت الله أترك أنت أبن الكتابة عدد والله يكبر الليل والنهار علم أن لن وصولوا فتاب عليكم فقرة ما تيسر من القرآن الآية وأن لا تصبر عليها يحوني تجادل فيه جادل سوء تتكي سابة كمية سابة عتبة الغلام الله يجب أن تدرامها yake cewa kabatul ibadatu 20 sana wa talazzatu biha 20 sana shekara ta 20 ina shan wahalar tashi ne sallah ni ibada shekara 20 ina tashi ba na so haka nake hakura da tashi amma a hankali a hankali yace so yau kuma shekara ta 20 ba abin da nake jin dadin sa irin sallah da lokacin sallah ya sai tashi kuma shi kutubatul gulam ibn taymiya Allah ya kansa da rama ya kawo labaransa da yawa cikin alfurqan da wasu da filin da barka ya yi shekaru kullum in ya zo majalisin malamin sa Abdul Wahid ibn Zayd Abdul Wahid ibn Zayd ya kawai ya fashe tin da an fara wajen ce shuka har Abdul Wahid ibn Zayd aka su irin 'yan hanzagin makarantar da suka samu aka haɗa kwamiti aka ji aka yi gaskiya yaron na yana jamu kullum shi ke nan shi ne mai hawa ya kusa da an fara shi sai ya ka hana shi ya kusa? ya ce fi min kashe tillahi wa ƙasu ana bi isa idan wa'in min qawmi ana yana kusa da tsoron Allah an hana shi to ai kuwa na zama tun da ni a matsayina na mai ba. وتبتغ له شيني روكي الله ابواب وجاهه وتك الله ياشي وأبوه وجاهه لكن تيجي جانبك الله أبوه وجاهه يتنابك الله دمعا غزيرا الله يبان هوا يديوه لغزيوه وصوتا حسنا دوريا جاء ولم ترى كما القرآن ورزقا من حيث لا أحتسب كأرزقك إلا بارك ما ترجمة تسكتي tun bayan addu'an nan da ya sai ga shi za ka alƙur'ana baka wa abka in dai zai karatu ƙur'ani sai ya yi ka kuma kana wani sai ka muryar misal sai ta sa wa kana ya ati bai da kwaisi barin ka kuma ya kamata sai ya gida in sai tarar da arziki a cikin gidan nasa wala ya jiri min min aina asa bai san daga inda arziki Allah ya tsare masa cikin hanyoyinsa da Allah ka masa ake a ajiye masa ko wani kuma musulmi ne ko wani abu yana da zuwa ya karanta arzikinsa ba ta haka ya san ta ina arzikin ke ba to wannan albarkacin jajin ciwo ga kira Allah ne duk waɗanda kaga an lissafa maka a cikin magabata na gari ko za ka ga a cikin jajin ciwo akwai talla, imamu malik ana ga maka da yi wata ranta sai ka ga ba irin yanzu ba da zarar mutum ya ƙara ƙara ilimi sai kuma ya rage yawan sallah shi ma za ka sallama duk halinsa da yanayin ka sallah kawai a gaban ka kana in za a zaba zu amru na da bilal bilal fa qala arifna bi hayati na da bilal da tsara abu ya dame shi sai ce bilal a kira sallah ba samu nutsuwa ba a nutsuwa za su sake samun nutsuwa sai lokacin da ke gana kamar lokacin da ke gana da ubangiji in yana sallah ubangiji ke cewa wasu sabira alaiha da ta ce la nas'aluka rizqa maganar neman abinci da arziki ka zo lahira ba shi za mu tambaye ka ba ba za mu tambaye ka mai kisa ba ka tara abu kaza ba wani arziki ba shi da matsala kai ne kokari ka zama na Allah nahnu narzuquka mu kuma za mu rubuta kuma wallahi duk wanda ya tsaya wa ubangiji ubangiji ne tsaya ba yadda za a ka zama na ubangiji waye wake kuma waye kaskanci da yunwa da wulakanci sun kashe ka abadan to ko in har wani abu ya faru a gare ka to ko shakka babu abin da zai faru akan wasu mutane ne a kabari da in an tashi a gaban ubangiji da alahira sai aka sauƙaƙe maka shi aka sirka maka shi aka kawo maka shi ta yadda za ka iya jure maka shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin da talauci da rashin wadatar kuɗi a haka suka buɗe ƙasashen duniya kuma a haka suke jira gari kuma a tsorata a tarwatse a wasu a haka kuma suka mulki duniya suka yaɗa addini da kyawawan halaye duniya ta zo suka juya mata ba da haka Allah ne ke azurtawa ka roƙe shi zai ba ka manzala kuma yana roƙon Allah ya raba shi da hakanika ya Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin in اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا zaka yana roƙon arziki amma wanda zai ishe shi ko saboda idan baka samu wanda zai ishe kan ba za ka ke shiga cikin rudani na rayuwa ba da ka nemi wadata a ya tabbata a cikin sayyid muslim abdullahi bin mas'ud Allah ya kare ta a cikin shi kuma yana yawan addu'a ta Allah ya tabbata al-huda wal abinci domin abinci falala ce ga Allah imam qabrani ya rawaito daga wasu da ibn al-asqa Allah ya kare ya a gare shi ce muna yin azumi mu sha ruwa ba mu da abin da za mu kare sai ta sai mu kuso masallaci sai ta kuma za ta ta kasafta mu sai wannan ya dauki wayan ta kowa gurgura karfi wata ran muka sha ruwa ba wanda ya zo ya dauki mu haka muka ci gaba da yin azumi ba ta kurba ba gari ya waye muka galabaita muka sake kaiwa ba ba muka sake fitowa ba wanda ya zo a kwana na uku muka dungo muka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muka gaya dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to aje a karko aje wajen matansa a nema aka je wannan ko kowace ce ce babu ba komai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هذا الله سيئة قال اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما لا يمسهما غيرك Allah muna roƙonka falalarka da rahamarka to da ba wanda ya mallake su sai kai kaɗai sai ga an aiki ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗauke da wata tinkiya da kashiya ya ce ya rasulullah an aiko ni in ka maka kyauta mazara ce sai haza fadlullah to ga falalar Allah ta fara ta wannan ta zuwa rahmatan ko muna jira rahmatan الله أكبر الله نحن نرزقك mazara kuma ke cewa arzikin ɗan adam yana bin sa kamar yadda ajalin yake bin sa yadda ajalin sa yake bin ka duk inda ka je sai ajalin sa ya bi ka to haka arzikin ka duk inda ka je ba kai kake janyo shi ba shi yake zuwa da kanka shi ma Allah ne ya umarce shi kuma sai ya fi kuɗin da shi amma kai dai ka yi ko da asbab kar ka je ka miƙe ka shantake kuma ka ga miƙewa ka shantake la nas'aluka rizqa نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فنم العاقبة وتتشاور مفهومة للتقوى تاتربت دا abin da yake da alaƙa da kiyaye hukumin ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma ruwa Allah subhanahu wa ta'ala wato biyayya domin ta dawa, ta ce take zuwa da kyakkyawar makoma sai Allah ya وقالوا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى Allah ya ce wa ƙalu kuma kafirai suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam laula ta'tina bi ayatin min rabbih laula ya'tina to inda yana so mu yadda ya zo mana da mana daga wajen ubangiji subhanahu awalan ta min bayyana masu masu sauke dula manzon Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa shin wato hujjoji da gaskiya da ke cikin asokul dula littattafan da aka saukarwa annabawan da suka gabata bai zo musu ba wanda a ciki akwai a wato bayanin cewa a cikin akwai da suka nemi mu'jiza kuma aka sauka musu da mu'jizar kuma suka iya yarda da abin da mu'jizar ta kunsa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su awalam ya'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula ya Allah أهلكناهم بعذاب من قبله قالوا ربنا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل من قبل أن نذل ونخزى ألا يتدعى من هلكت تسود عذابا من قبله كافٍ أيقو a kafin mu aika musu manzo shi kuma ya zo musu da wannan mu'jiza laqalu sai laula arsalta ilayna da ya ubangiji me yasa ka aiko mana da san aike ba ya mana gargadi fa na tabi'a ayatika da mun ba ai ayoyin da ka saukar min qabli an nazilla kafin kafin kafin kaskanta wa mu mutunya to me yasa ba ai mana wannan kafin sai Allah madaukakin sai ya sa sai aka turo manzanni suka zo da bayanai suka zo da gargaɗi da kashedi aka ƙi abu manzannin aka ƙi abu gargaɗin da kashedin aka ƙi a karɓi almishirin da bisharar da koyarwar sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da Allah sai Allah ya ce قل كل تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله يتي كل كبيرة بس يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل جمود كبات هو متربص ينا جرى يجمع ديري فتربصوا كما كجرى جمود كبات منا karkashin jiran sakamako mu da kuka yi wa Allah ɗa'a kuma da kuka fanta yau don shi bisra shi suna kiran mai annabi sallama ya mutu suna roƙa masa mutuwa sai Allah ya ce barka wasu ku jira kamar yadda in mutuwa za su ɗauke shi kuma za su ɗauke shi, kuma za ku je ku tarar da sakamakon ku a wajen Allah shi ma zai tarar da sakamakon da a wajen Allah ba ta alamun da man ashabu sirat qawi za ku sani tsakanin ku da annabin Allah wane ne ma'abocin tafarki miƙaƙe wanda ba karkatacce wanda zai kai mutum zuwa ga Allah wa man tada kuma wane ne ya gane hanya ta gaskiya ta dai hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da bayyana su sune ashabu sirati as-sawi kuma sune wanda Allah subhanahu wataala ya bari kan tafarki na shari'a da wannan zai zama wa'annan ayoyi sun kare na wannan sura da albarka aya ta da talatin 135 kuma yau ne muka zo ƙarshen a wannan aiki da nauyin da aka tsora min ni daga ƙungiyar jama'atul za ta zira ya kama ta sunna ta ƙasa insha Allah daga yau zan rufe wannan tafsirin ninawa amma tafsiri zai ci gaba zuwa lokacin da za a rufe shi saboda uzuri da ya gujiro min wannan shine karatu na na ƙarshe a sai mai yawa da muka yadda muka sani dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa ne komai a bisa iko da yake ba mu da dama jama'a za ta bi wata suna tun shekaru da dama tun najeriya ba haka kake ba tun akwai karancin malamai tun jama'a suna da kishirwa da kasuwa zuwa ga waɗanda za su jagorance su za ka yi zuwa gari ka tarar da gaba ɗaya ba wani malami na ahalin suna da zai iya yin tafsiri a wancan lokuta to daga cikin ƙoƙarin da manyan malamai suka dinga yi shine daidaikun malamai shek abubakar mahmud duni sukan mutane sukan nemi cewa a turo mana malami mana tafsiri sai ta tura shi har ta kai aka zo ƴaƴan ƴaƴa da ɗaliban su malam abubakar duni manya-manyan malamai su ma akan ci tura su an tura su malam yakubu musa tun a wancan lokacin su malam bawa mai shinkafa da sauransu mm. to har aka zo gala ta zama kungiya a tafiya mai tsari to sai aka mai da abin ya zama duk shekara a ramadan ya zo ana ci tura malamai su je su yi tafsiri su gabatar da tafsiri wasu ma su jagoranci mutane sallah wasu kuma su yi waɗansu ayyuka na da'awa tare da masu da'awa na gari har zuwa lokacin da eh, jagoranci ya niƙe ya kai aka fitar da kwamiti mai zaman kansa na kasa na tafi wanda ke ƙarƙashin jagoranci shi da hasan sautin suna Allah ya ƙara masa lafiya eh, da kuma wakilci daga daga kwamitin daga majalisar malamai da kuma majalisar alaran mu a wannan kwamiti yana karɓar umarni ta daga ofishin shugaba na ƙasa shek abdullahi balala wanda yake ba da dama kwamiti zauna ya duba malaman ya duba buƙatun jihohin da ƙasashen ya ba da shawara cewa malam wani tura shi wani kaza bisa wasu ƙa'idoji da aka saba da su ƙa'idar shi ne akwai malaman da sun gajiya sun ga yau sun zagaya sun kewaya sun ba da hidimar yanzu kuma sun yi rauni sun tara iyali da kuma lalurori na rayuwa sai a basu a masallatansu a gidaje da kuma waɗansu da suke ɗaukar hukunci irin nasu kamar waɗanda suke da nauyi mai yawa kuma suna da wata mu'assasa da suka gina ta kuma suke renanta kuma kungiya ta sa halin sai gaba ɗaya kwamiti zai ba su a wannan wurare sai kuma abu na biyu da ce to duk malamin da aka tura in yi tafsiri ɗaya ya shekara ɗaya ya kawo rahoto ba wata damuwa kuma in da ya tafsiri ka kawo wata matsala ya shekara ta biyu ba wata damuwa shi bai kawo wata matsala ba a can wurin ba a kawo wani koke ba ya yi na lafiya kawai wannan ya nuna ya yaɗa alkhairi a garin kuma mutanen garin sun rike shi da amana To a canja masa wani wajen kuma domin ya ƙara yaɗa wannan alherin a wancan wajen su ma kuma nan alkhairin nasu da suke na rike malami a turu wani shi ma su gada zai ce wanda duk ya suka canja masa wani wanda kuma canja masa to sai dai shi ma akan iya samun waɗansu matsaloli da suke tasowa mutum ma bai kai na ƙasin ba yana ƙasa da wani asanin zai taso kungiya za ta ce to a janan ta can ko wata larura za ta taso maka ta rayuwa shi da kansa ta rashin lafiya ko rashin lafiyar wani nasa ko wani ci gaba na rayuwa da zai bar nan ko kuma wani uzuri sai zama bai cika ukun ba ko kuma ya yi ukun wani dalili ya taso ita ko kungiya ta gayyuwar ya zauna saboda ta maslaha a tsaye kuma rabuwar da ake so duka kowanne kwamiti ya yi proposal kwamiti proposal muke yi ba wani yanke hukunci ya ce to in ya kai karkashin jagorancin shugaba a kai wa shugabancin kungiya shugabancin kungiya sai yi ita to a haka kuma suwa shi kuma shugabannin jihohi su ne kungiya a jiha shi shugaban jiha shi ne shugaban komai na kungiya a jiha ko da haka watakila wani abu na jagoranci zai iya sa tattauna da jagorancin kungiya akan wata maslaha to daga nan lokacin umarni kan fito daga ofishin shugabanci shugaba ya yakan ba da umarni ko ya sa daga ofishin sakatare ko daga ofishin malamai a ba da umarnin cewa a canja kaza a gyara kaza a ƙara kaza a rage kaza wannan bayanin yana nuna idan mutum ya tafsiri sau uku asali ya ɗauki amanar da aka ba shi kuma zai ba wa kungiya rahoto cewa ga abubuwan da na gani a kafan zamana ga alkhairan da na gani ga kuma shawarwari kuma inda hali kuma kungiyar jiha ya ba su shawarwari gwargwadon alaƙarsa da wasu jihohin da ya je ya karatu kuma yana da wani jagoranci a matakin ƙungiya na ƙasa to watakila ya zama wasu abubuwa da in an ji su za su ƙara inganta al'amarin tafiya sai ba da shawara da yawa suna ɗan yin kuskure kuma aka turo su sai su ce su ne wakilan shugaba a jiha tabbas wakilan shugaba ne amma ba su ne shugaba babu delegation of authority balle ya sabo kuma shi kenan duka shugabannin kungiya sun da ƙarƙashin ka sai abin da ka ce ba a koyar da A malaman tafsiri haka kuma duk shekara a samina muna ƙara jaddada musu kuma muna jan hankali wani lokacin shugabanci yana jan kunnen jiha kan a hirka a turo malami a yi masa mummunar mu'amala to shi ma malamin yana taki in ya gama zai kai rahoto cewa ga irin tarbar da aka yi da yanayin yadda da hawa take a garin kuma ga irin alkhairan da na gani in ya ga wani abu da ya kamata ya kira shugabanni a yi shawara a gyara don kawo ci gaba cikin ladabi da lama za a iya yi wannan duk ba shi bane kai kuma da kafa kai tafsiri Allah ya tambaye ka ra'a shin wayannan ayoyin da ya faɗe su ko kuma dai hangowa kake yi da shaci faɗi wanda ba a Qur'ani ka kawo da kai ka tabbatar annabin Allah ya faɗi su ka yi gargaɗi da wa'azi ka tabbatar da ba ra'ayinka ka gaya masa da san ranka ba su kuma wanda suke sauraro Allah zai tambaye su to ni alhamdulillah ya zama na banga wani abu wanda ya taba bata mu na yi zaman tafi a Port Harcourt na yi a Lagos na yi a Abuja kan nan na taho nan to ni a gani na ci gaba ne zuwa na tabbato kuma na ga abubuwa na alkhairi da ban taba ganin su ba iya yawon ne a tafi ba abin da ya fi burge ni irin idan na zo tafsiri ina ganin waɗanda a karatu sun dama na sun shanye a da'awa tun kafin a haife ni la'alla malaman da suka koyar da ni tun ba irin su bane da su ma kan haife su suna kan da'awa wasu tun kafin kafuwar da jama'a su za su gida ya samu suna dama suna kan da'awa kuma ta sunna alhamdulillah na zo na karanta su burjit ba da sani ba la'alla cikin alkhairin kungiya ne ba kuma ƙara santo da haɗin kan malamai kungiya take lazumta zuwa ko kuma mutane ne saboda kyautata zato da kuma haɗin kai take zuwa ina ganin soki na iyaye da malamai da ƙwararru da mawadata da masu iko da masu matsayi daban-daban da 'yan siyasa a waɗannan majalisar wannan abubuwan da ko shakka babu akwai wani lokaci akwai matsaloli na ilimi waɗanda haƙƙin karatun ne a sauke su ko da wani sai ya gane da wani mutum ya gane ba abin kunya ne ya zama karatu ya wasu daga su. to da wanda Allah ya sa suka sani wanda suka karanta su za su iya mun sauri ko mun samu haɗin kan jagorancin kungiya ta ƙasa inda kai shugaba balaga zuwa shek malaya musa zuwa ɗan daga dukkan shugaba zuwa kwamitin tafsiri sannan da kuma shugabanci na jiha bangaren majalisar malamai bangaren agaji bangaren media bangaren kwamitoci da manyan jami'ai na wannan kungiya bangaren da'awa da kuma bangaren yan uwa ahli suna da ɗaliban ilimi ba da mm. karamci mun shi duk abin da ya kamata mu gani mu gani fatan mu shine ubangiji subhanahu wata'ala idan ya kaddara wannan shine zuwa mu na karshe duka abin da muka gabatar Allah ya karba wanda kuma muka gaza da wanda muka yi kuskure ubangiji Allah ya yake mana amin samu ya gafarta mana amin Allah ya sa wannan karatu da muka yi zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba kuma muna kira da babbar a kan cewa a rufe tafsiri za a gaba tafsiri daga inda aka tsaya gobe gobe na insha Allah a babban malami daga ta tukur ko tunga malam ku tsoro sun gaske ni yana ne a madina sai da ma ki gama madina sannan ni kuma na zo to raka ya rigaye yayi ko malamin ku ne sai da sun jagororin ku ne sun san shi kun san tsarin sa da manhajin da yana kan kyakkyawan manhaji da tsari to raka ɗan uwa sai a ci gaba da zuwa domin a ƙara da wannan aiki na alkhairi da aka ɗauko shi da fatan Allah ma ɗaukakin sarki ya gafarta mana amin suturta mu ya azurta mu amin ya yi mana damuwa ta duniya da lahira kuma ya ba mu dukkan abin da muke nema muke so shugabanni da suka kaɗa wani da mu Allah ya saka masa da amin manyan attajirai masu hali suka tsaya tsayin daga wajen ganin sun sa hannu a cikin wannan al'amari musamman wanda yake ba mu masauki da Ibrahim shida Allah ya saka musu da kai. yan agajinmu da suke kaiwa da kusurwa da su da daɗi ba da ya suke ta ƙoƙari da kuma ɗan media waɗanda su kuma su ne kuwa kuwa da kuma tashoshin da suke yaɗa waɗannan karatuttukan da wanda suke a kano da waɗanda suke a nan tabbato da wanda suke a gombe da wanda suke a chai da kuma wanda suke a abuja wanda mafi yawancin su wasu mutane ne da kuɗinsu da asibitin suka ɗau nauyi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masu da kai amin akwai abokin mu Aminu Malaji Bello dan Dabo wanda shi ke daukar nauyin karatun ana sa shi ko a Rahama Radio ko a Freedom Radio wanda ba ne yi gobara a ranar da za a fara tafsiri ko ana gobara da za a fara tafsiri a tunga muna roƙon Allah ya mayar masa da abin da ya amin Allah ya ninninka masa amin sa duk abin da ya saba yi kai Allah ya ba shi ladari amin Allah madaukakin sarki cikin arzikinsa ya musanya masa abin da ya raka amin ga adadin da maza wanda shi ya gobara farko shi kuma wancan shekarun shi yake ɗauka a cikin sawa a NCA shi ma ya yi gobara wani da a samu sa karatun ba da da shi hamisu rabi hamir ya ɗauki nauyi a rasa shi a NCA to Allah ya saka masa da alkhairi alaramma da sauran abokanan da muka zauna tare da su dukkan su Allah ya sa albarka Allah ya saka musu da alkhairi amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala ji وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال محمد في العالمين انك حميد مجيد. kafin sanarwa wani sai da Allah da bai saka ba za ta iya fita sallar ta azumi ko tarawih amsa shine a ba za ta iya fita da ta zauna a gida ce sai kuma assalamu alaikum ta hannun mamakoguna wani ba wa Allah ya aiko da sabon naira dubu talatin a tallafa wa marayu sannan kuma zagayen yan agaji na jiya a sabana ban kasuwar an samu naira dubu goma sha biyar da naira ashirin wata baiwar Allah kuma ta aiko da alƙur'ani guda biyu da naira ɗari biyar tana neman sadakar addu'a sannan wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyar yana neman shi ma a sashi addu'a ah, sannan kuma ga account namba za a sake maimaitawa 000 guda uku bakwai biyar tara biyar ɗaya shida. Ko bayani A cikin bayanan akwai sarkin yakin Bodinga Alhaji Sa'adi Boso Bodinga ya ba da naira dubu ɗari uku ta hannun Alhaji Ahmad. Allah ya Allah ya saka mu da. Sai ya karba Allah ya san abin da yake damun su da abin da suke nema da abin da suke so Allah duka ya ba akwai kafafen ya sababan sadarwa da suke saka wannan tafsirin a wannan wata daidai akwai shafi na wanda yana nan ana sawa kuma duk karatu ana sa shi akan youtube wanda yake da suna na cikin shafin da yake abubakar salam muhammad ana sa babba muhammad to abubakar salam sai baban gwala kai shi kuma wannan baban gwala ya yi ko sannan kuma karatu sukan biyo sai an cika da su audio ma da wayannan ma da sauran karatu suka sannan manara tv tana sa shi karfe goma na safe zuwa sha ɗaya kullum sannan rima rediyo bayan nan manara za su gaba da sawa bayan sallah insha Allah rima rediyo tabbato suna sa karfe goma zuwa sha ɗaya na safe rtv tabbatu suna sa karfe goma zuwa sha ɗaya na safe misal tv suna sawa karfe tara zuwa goma na safe manara tv live manara tv ta kwakwalwa social media kenan a facebook suna sawa biyar zuwa shida na yamma kamar lokacin da kake yi kenan da kuma tara da rabi zuwa goma da rabi na dare sannan alu ya gode tv suna sawa karfe biyu zuwa uku na dare kanawa fm 105.5 ah, suna sawa a nan tabbata kenan ko suna sawa eh, a kano ne a kano ne kano ne suna sawa karfe goma na safe ifti fm birnin shabi suna sawa goma goma zuwa goma da rabi na safe sannan a tap radio bauchi suna sa 995 bauchi suna sawa sha ɗaya da rabi na safe Gombe Media Corporation GMC wato gmt Radio Gombe 91.9 suna sa karfe goma na safe ah, sannan karatun imam umar mai jamma shagari shugaban malamai Allah ya dawo da su lafiya ana sawa a jima radio karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya sai kuma imam usman muhammad da bagin harko Allah ya kara masa lafiya shi ma jima radio suna sa shi karfe ɗaya na yamma zuwa karfe ɗaya da rabi muna fatan Allah wajen sarki ya karba sai mun haɗu kuma insha Allah a karatun mu na dare na yau da fatan Allah wajen sarki ya mai kowa lafiya lafiya sai a yau da salati ga mai da salama kafin rana ta fadi Allah yana biya su an